يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن أمر الله قدر وأن أمره كان أمرا شرعيا وآخر كونيا واعلموا أن الاثنين بيده سبحانه فهو يجريهما حيث يشاء ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين فالله سبحانه خلق الخلق وخلق عملهم وأجراها عليهم ولهم فلا شيء يكون في هذا الكون إلا بأمره وإذنه وإرادته لذلك كان فعالا لما يريد يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ولا شيء يقول إلا بعد إذنه فاعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى نفذ القدر في كل شيء إلا أن القدر قدران قدر معلق وآخر منفذ فالمعلق له علاقة بي وبك أما المنفذ فلا دخل لنا فيه لا أنا ولا أنت وهذا هو صريح الإيمان فاحتفظ بما أولاك الله عز وجل فالله سبحانه أولاك شيئا وتولى أشياء فاحتفظ أنت بما أولاك الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أولاك به فهو يعلم أنه في طاقتك أما ما لا طاقة لك به فالله سبحانه وتعالى ما كلفك به لذلك قال لا نكلف نفسا إلا وسعها وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما في الكسب فقال فعليها ما اكتسبت ولها ما اكتسب فهناك شيء أنت الذي تكتسبه مثل الصلاح والصلاح أما أنت فلا تملك أن تكون صالحا من أصل الأصل الصلاح هذا قدر من الله عز وجل ولكن إذا كنت صالحا فالله سبحانه وتعالى يسر لك سبل الصلاح فترى كل عسير في تلك السبيل يسيرا ومن قدر له الصلاح فإنه يرى كل يسير في الصلاح عسيرا وكل عسير في الصلاح يسيرا نسأل الله السلامة عباد الله فاسألوا الله عز وجل دائما أن يعينكم على ما كان لكم ويأخذ بأيديكم نحو رضاه إنه سميع قريب مجيب عباد الله إن الأيام تقترب أيام الأجل الأجل القريب والأجل البعيد فالإنسان لا يزال في تلك الأجل أو في ذلك الأجل أو في هذا الأجل أجل قريب وآخر بعيد أما الأجل القريب فهي تلك الأمور التي تواجهك مثلا نحن في هذه الأيام نواجه الانتخابات الوطنية العامة كما ننتظر ونواجه الأجل البعيد ألا وهو الموت والقيامة مع كونه بعيدا فهو قريب يكون قريبا باعتبار وبعيدا باعتبار آخر قريب باعتبار اليقين بأننا سنموت وأن القيامة ستقوم ويكون بعيدا لعدم العلم بوقته بزمان حلوله لا أحد يعرف متى تكون الساعة بل لا أحد يعرف متى يموت كل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى فاستعد أيها الإنسان لما يواجهك من أجل قريب وبعيد وذلك باستعداد اللوازم باستعداد الطاقات بتفريق الوسع حتى تصل إلى ما فيه خيرك وصلاحك واحذر الهوى احذر الهوى يا أخي فإن الهوى يضل عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فالهوى مضل الهوى ضلال الهوى غي الهوى باطل فاحذر الهوى لا تكن من الذين فلقوا سبل الغوى عباد الله اعلموا أنكم في يوم من الأيام سوف تقفون أمام رب العباد وسوف يسألكم سوف يسألكم عما أولاكم فمن مجيب مفلح وآخر غير مفلح أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من المفلحين عباد الله اعلموا أنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فحافظوا على أماناتكم وعلى عهودكم ومواثيقكم فاعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yanwa masu albarka wannan kumba ta wannan rana ta juma'a sha tara ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da da uku, wadda sai daidai da ashirin ga watan biyar watan mayu kalandar albashi na da shekara dubu biyu da da a wannan mumbari mai albarka da ke wannan masallaci mai albarka na markazin nur da ke nan unguwar farawar hotoro jihar karamar hukumar nasarawar jihar kano a nan tarayyar najeriya ta yi magana ne a kan kaddara da kuma abin da muke fuskanta da irin matakan da ya kamata mu ɗauka ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya sa albarka cikin abin da na faɗa Allah ya sa ya zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai ɗan wa masu albarka bayan muƙaddima da ta gabata wadda ita ce muƙaddima ta ta dindindin a munasabobi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ke yi a duk munasabobinsa da hulbobinsa wadda na sha fassara ta a wurare daban-daban saboda mutane su san abin da yake cikin ta na alkhairi da ilimi mai tarin yawa irin abin da ta kunsa wanda shi kadai idan ka rike ya ishe ka muna roƙon Allah ya datar da mu yan wa masu albarka ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi halitta kuma shi ne ike gudanar da halitta Allah subhanahu wata'ala ya halitti bayi ya halitti halittu kuma ya halitti ayyukan halittu ‘yan uwa ku sani Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara duk abubuwan da za su faru a cikin rayuwa’ kuma abin da ya kaddara din zai faru a cikin iliminsa ba zai canza ba ‘yan uwa ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kaddara irin biyu ya sanya al'amari iri biyu ne akwai al'amura da suka shafi shari'a waɗanda suka shafi hukunce-hukunce da ibada wanda ya nemi mai participating a cikinsu mu sa kanmu a cikinsu ya nemi mu aikata su ya nemi mu da su ya nemi mu su kuma ya ba mu ikon aikatawa akwai waɗansu al'amura da Allah subhanahu wa ta'ala haka ne ya hukunta su haka ya zartar da su ba wani mutum ɗaya-ɗaya-ɗaya da yake da hannu a cikinsu ba abin da zai iya to wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wanda ya ba mu iko a cikinsa ya nemi mu tsayar da shi inda ya bukace mu abin kuma da ya kaddara shi ba mu da anu a kansa wannan kuma bai nemi mu sa kanmu a cikinsa ba misali Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a yi masa sallah mominai musulmai su masa sallah wajibi ne duk musulmi ya yi sallah amma wani in musulunta wani in zama mutumin kirki wannan ba wanda yake da iko a kansa wannan aiki ne na Allah shi kadai in ka yi wani kokari sai Allah ya ga dama sannan abin sai kasance amma ba asalin abin ba ne ba kai ne asalin abin ba a'a dama asalin abin Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shi zaka zo duniya namiji zaki zo duniya mace wannan ba wanda yake da hannu a kansa Allah ne kuma inda ya kaddara za a zo dole kowa haka zai kuma duk inda kai kokari sai ka canza ka koma ɗaya jinsin za ka ga masu daidaitacciyar ɗabi'a da sun ganga za su ganka ba kauye za su ganka ba gidaje za su ganka wanda bai san abin da yake yi ba saboda ne wannan abin baka da hannu a cikin yan masu albarka Allah subhanahu wata'ala kaddara ya mayar da ita iri biyu akwai kaddara mu'allaka wadda ya rataye ta akwai kuma ƙaddara wadda ya riga ya zartar da ita na daga wanda yi wanda zai samu kuɗi ya tashi ya aiki wanda zai samu ilimi ya tashi ya aiki wanda yake son zama mutumin kirki ya tashi ya aiki wanda yake son ya samu wani abu wanda sai an yi aiki ake samunsa ya tashi ya yi wannan kaddara ce mu'allaka akwai kaddara munafaza wanda an riga an zartar da ita ƙoƙari bai iya ba da ita misali duk ƙoƙarinka ba za ka iya zama annabi ba don ƙoƙari baya ba da annabta annabta zaɓi ne na Allah Allahu ya safi minan mala'ikati rusulan wa minan na zaɓi ne na Allah in ya zaɓi mutum ya zama annabi shikenan idan bai zaɓe ka ba nagartarka da ƙoƙarinka bai iya sa ka zama annabi kamar abin da kuka gani a baya Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zuwa duniya namiji ya kaddara zuwa duniya mace wannan ba hannu a cikinsa ba wanda zai iya canza shi amma ka ci gaba da maintaining kai namiji ki ci gaba da maintaining ke mace sai wannan kuma ayyuka ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko ƴan wa masu albarka a irin waɗannan ayyuka na Allah waɗanda ya san sanya su iri biyu waɗansu ya zartar da su ba za su karɓi sauyi ba waɗansu kuma ya rataye su abin da ka jawo aka datar da kai da daidai da abin da kake yi sai ya zamanto ka samu wannan abin to a cikin wannan ɗin shi ne Allah ya baka iko shi Allah ya baka dama ɗan wa masu albarka da aka ne kuke ga in Allah izaɓe ka ka zamanto mutumin kirki sai ka zama mutumin kirki to kuma sai ya sauƙaƙa maka duk hanya wadda za ta sa ka tsare wannan nagartar da wannan kirki haka nan duk wani abu da yake cikin wannan hanya ta zama mutumin kirki da ake gani da wahala kai Allah subhanahu ta'ala sai ya sauƙaƙa maka ba ka ganin wahalar wannan abu saboda ne Allah ya zaɓe ka asali kuma ya dakar da kai ka hau wannan godare ka hau wannan hanya ka shiga cikin karafka ta irin waɗannan mutane ke da ka duk abin da yake mai wahala a wannan hanyar ba ka ganinsa da wahala ya sauƙaƙa maka in aka tabar da mutum ya zan ba mutumin kirki sai ga duk aikin kirki wahala ce a lokacin da yake ganin aikin banza kuma aikin da in ya aikata shi zai jawo masa fushin Allah shi kuma yana ganin sa abu ne mai sauki ba jin wahalarsa saboda me wancan tabar wancan tabarwa da ya zo da ita daga Allah subhanahu wa ta'ala sai wannan masu albarka abubuwa guda biyu suna fuskantar ka ta wata fuska suna kusa da kai ta wata fuska kuma suna nesa da kai suna kusa da kai ta fuskar cewa lallai ilan da za su suna nesa da kai ta fuskar cewa suna da wani distance wata tazara tsakaninka da wannan abin in ma ka san wannan abin lokacin zuwansa da an iyakance shi a nan duniya ko kuma a'a ka san zuwansa ba amma dai tabbas ka san zai zo misali abin da yake yana kusa da mu wanda mun san ina kusa da mu ko waɗannan abubuwa guda biyu kamar zaɓe manyan zaɓuka da suke fuskantar mu na ƙasa kamar kuma mutuwa kamar tashin alkiyama waɗannan abubuwa kusa suke Da duk abin da aka sa masa lokaci to ka ɗauka ya zo kawai an gaba to don haka da wannan izinar suna kusa Allah ya ƙaddara ko an sa lokacin da za a yi zaɓen nan lokacin zai zo to sannan Allah subhanahu hala ya kaddara mutuwa ya kaddara tashin alkiyama waɗannan abubuwa ka ɗauka kawai sun zo ma sun same ka saboda alkawarin Allah baya tashi ma masu albarka to a waɗannan abubuwan da suke fuskantar mu abin da yake wajibi a kanmu shine mai musu shiri mai musu tattali mai musu mai tattali da shiri na abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake shi mu yi abin da shi ne idan mun tsaya gaban Allah ranar gobe kiyama ya tambaye mu za mu iya ba shi amsa cewa ya ubangiji ga dalilin da isa muke wannan abin kuma ku sani ba duk hujja ce ɗiya ba a wurin Allah amma kuma duk hujja dalilin da isa mutum ya yi abu zai faɗe shi a gaban Allah sayan wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gata da baiwa yadda ya sauka mana da shari'a kuma isa ba mu hankali na tantancewa da ganewa kuma a gwargwadon wannan ne zai mana tambaya da aka kuka ga mutumin da ba shi da hankali shari'a ta sarai a kan mutumin da bai da fahimta dolo shari'a ta sarai a kan amma mutumin da yake mai hankali mai tunani mai lafiyayyen tunani to shi Allah subhanahu wata'ala zai tambaya gare shi kuma dole sai ya ba shi hujja gamsasshiya kuma wadda shi iya daidaita kuma masu albarka da haka kenan tun daga yanzu mu yi shiri lokaci yana tawowa lokacin zaɓe da lokacin mutuwa da lokacin kiyama to mu yi musu shiri shirin da ya kamata shirin da za mu samu sauki ranar gobe kiyama yin ubangiji ya tambaye mu me yasa muka yi kaza a wuri kaza mu ce a ubangiji ga dani me yasa a wuri kaza kuka yi kaza mu ce a ubangiji ga dani kar dai ku manta Allah subhanahu wata'ala ya kulla ya ba ku amana ya sanya amana a hannunku kar ku manta ya kulla yarjeniyoyi alƙawurra tsakaninku da shi to ku sani zai tambaye ku akan waɗannan abubuwa da kuka kulla a tsakaninku da abin da ya dora muku na amana da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin khutba ba face a cikin khutbar sai ya ce ku sani babu imani ga mutumin da bai da amana kuma babu addini ga mutumin da ba shi da alƙawari. mutumin duk da baya rike amana ba shi da imani haka mutumin da baya cika alkawari shi ma ba shi da addini to da aka yi wa masu albarka ku kiyaye amanonin Allah da suke hannu ku kiyaye amanonin mutane da suke hannunku ku cika alƙawura da ke tsakaninku da Allah kuma ku cika alƙawura da ke tsakaninku da 'yan uwan Allah 'yan uwanku bayin Allah sani Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ku game da waɗannan amanoni game da waɗannan alƙawura ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da zubofinsa na ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ɗaukar matakan da suka dace waɗannan abubuwa da suke fuskantar mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara mana al'amura na daidai a cikinsu ina roƙonsa subhana da sunayensa kyawawa da sifofinsa na ɗaukaka Allah ya sanya mu cikin waɗanda ɗayan mun tsaya gabansa ita tambaye mu akan ayyukanmu za mu ba shi ansoshin da za su gamsar da shi ya ji ya karɓa Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mana daidaito a cikinta Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana yayewa daga cikin halin da muke ciki Allah ka ɗage ƙunci ga biranmu Allah ka ɗage talauci ga biranmu Allah halin da wannan ƙasa take ciki na rashin tabbas da waɗansu kuma tambaɗaɗɗu lalatattu tsinannu da suke neman sai sun daɗa fusatar da kai ka daɗa saukar da fushinka a kanmu Allah muna roƙonka Allah ka yi mana maganin Allah muna roƙonka Allah ka tserar da mu daga sharrin Allah muna roƙonka Allah kada ka kama mu da ayyukan wawaye daga cikinmu Allah muna roƙonka Allah ka ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai Allah mai taimakon addini Allah ka taimake shi Allah mai faɗa da addini Allah ka yi magani shi Allah muna roƙonka wanda ya taimaki addini ka taimake shi wanda ya faɗa da addini Allah ka wulaƙanta shi Allah muna roƙonka Allah ka sa sanka da ƙaunarka da san annabinka da ƙaunar annabinka su ne mafi soyuwa da mafi ƙaunar al'amura zuwa gare mu Allah fiye da ‘ya'yayenmu fiye da matayenmu fiye da ‘yan uwanmu fiye da iyayenmu fiye da kakanninmu fiye da jikokinmu fiye da dukiyoyinmu fiye da garuruwanmu Allah muna roƙonka ka sa sanka da ƙaunarka da sanka da kaunar annabinka zamanto su ne mafi soyuwa mafi kaunatuwa zuwa gare mu yadda yadda muke son kawunanmu da kararanmu Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora Allah ka dora mu akan daidai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ba mu da gata sai kai Allah wanda ka zamanto gatansa shine mai gata Allah wanda duk baka zama gatansa ba ya rasa gata Allah muna roƙonka Allah ka amfanar da mu da rayuwarmu Allah ka amfanar da mu a addininmu Allah wanda ya fada da mu Allah muna roƙonka kai fada da shi Allah wanda ya so mu ka so shi Allah duk wanda ya ƙi mu Allah ka kishi shi Allah wanda ya kulla mana sharri da makirci Allah ka mayar masa da sharrinsa da makircinsa a kansa Allah kai mana jagora ka dora mu akan daidai kai riko da hankulanmu da gwagwalanmu zuwa ga abin da kake so kai da shi ibadallah إن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة عرش وقلت فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله